Eh, sai ku subscribe ku danna mana karrawa a YouTube channel ɗinmu mai suna Arewa Team TV a nan ne kadai Oga. Eh, Sabon salo kiɗan ganga da lauje. Ai mu wannan ya mafi mutuwa zuciya. Mu baran gaya ma gaskiya kaga wannan sana'a da muke eh, mutuwa zuciya ce. In ka fara zuciyarka ta mutu. yawa. Ai ni tawa mushe ta yi. wannan oga da gani yana da gida da ake haya a unguwa uku gidaje da gidaje ibawa dorayi gaida ya kasai darma agadasawa banda a daidaita tsawonsa ya fi guda 200 amma bai da ikon cin kudin kuma kayi ma kwange akwai gidansa na daka tsalle da na nan gada kalwai ga shahara gidaje na sun kudari wai da wannan ciwon ban Allah wannan ba ciwo bane iskanci ne kuro muna gama nan shi ne zan yi wankan mu shiga harkokin mu to dan Allah ku sani a ciki ka shiga ka san me zai dace da kai a'a ka dinga leke idan ka ɗaya da a a'a ina jin ka oga ciwo da a samu a samu ta kasa eh kuma me yiwu fitsari eh ya rike jarka ya rike rike jarka shine zaka fi sai a zuba gallan bi ko uku sai ka fi samun kuɗi an Allah da yake kuma yanzu gwamnati ta dan kunzura dan yau ba mun yi gudun yan karuwa da yan hizba suna bi suna kama irin mu abin da nake so da kai tashi mu je an nuna maka kuma fa kaga inda ya zubin marayin nan ka hada ni da shi kudi zai samu ka hada ni da shi zo mu je dai oga ka hada ni da shi zo mu je dai eh, eh. ka ta mu za ta zuwa daya ba kin ka garin kafaka a'a idan kaga yan hizba domin ranar ya karshe taku Kusani Allah yana gani ba zai kyale zalunci ba da lafiyar ka ka ɗaura kafarka ku ka ɗaura hannayen ka karya to fara ba sai kyale kawa Allah ya yi hani ya yi bara domin ba musirin ci wace musulmi ya tashi ya nema hakan shi ne